yau 'yan mata sun yi wata shida muna son mai tuni wa shugaban kasa koya manta cewa 'yan matan nan ga na har yanzu suna cin ba mutu sai na bai gaya mana komai. Mm. idan kun isa can fadar shugaban kasa me za ku yi a wurin. za mu same shi muna da tambayoyi da za a tambaye shi za a tambaye shi akan magana me yake faruwa akan magana 'yan matan cibok akan maganan tashin hankali da yake faruwa a nan arewacin ƙasar nan da sauran abubuwa. Wato ba magana 'yan mata kaɗai za ta kai ku ba har da sauran batutuwa kamar maganar tsaro kenan? Duka za mu yi. Kuna da hukumomi sun riga sun baku izinin ku yi wannan tafiya tattaki? Mun takarda, sun takarda, sun ba mu sun karbi takarda amma ba su ce mana mu yi kokar mu ba. Amma dai mana Aliyu yanzu dai kan hanyar da ko ina dai ga shi sojoji da polis ne sun cika garin a yanzu na akwai yan da za ta kare ba eh, amma dai zuwa yanzu ba su ce muku kala ba ba su ce mana komai ba amma yanzu tukunna za mu fara tafiya to amma hajiya fatima kuna da tabbacin cewa idan kun je can gidan shugaban kasa za ku samu ku ganshi shi din kuwa sunan shi wani na alhamdu in ba mu gan shi ba duniya sun san mun je so biyu kenan na biyu kenan ba bai fito ya gan mu ba. Yawa, izuwa yanzu an ce eh, wasu daga cikin 'yan matan nan sun gudu daga abin nan 'yan eh, mata nawa yanzu ta wajen ku a sanin ku har yanzu suke can hannun mutanen nan. Dari biyu da sha tara. Dari biyu da goma sha tara. Nawa suka tsero? Hamsin da bakwai. hamsin da bakwai su hamsin da bakwai ɗin da suka gudo suna ina yanzu. suna yawancin su suna mai digiri wayansu an sa gwamnan da kuma ya samu musu makaranta sun an kakkai to hajiya fatima zuwa yanzu su daga bangaren gwamnati sun nuna muku cewa ah, idan ma ba ku samu shugaban kasa ba akwai wasu da za su ganku. da su mana komai kuna rike da wata wasiƙa da za ku hannunta in kun je ne ko dai so kuke koyi ido da ido da shi shugaban kasan ku yi sa'in sa da shi ku magana. da muna da tambayoyin da za mu yi miki a koyon da za su tambaye shi in ya fito da mutane wanda za su ansa tambayoyin to kuma shi ne ya fito to amma da wayannan tambayoyin za mu zo mu mika a 'yan jarida me nisan daga inda kuka tashi zuwa can fada shugaban kasa ya kai kamar mil ɗaya ko fiye da haka? zai kai biyu. zai kai biyu saboda haka wannan dogon tattaki ne za a yi kenan. dogon tafiyan za a yi. kun samu wani. watakila za mu canza hanyar. watakila za ku canza hanya me yasa za ku canza hanya. za mu canza hanya da ko ina sun yi tattare ko ina unity fountain an tare gaban eh, abin house of assembly an kawo mutane duk sun saka irin jajayen uniform da muke kawo an tare duka mm. Wata kila ko suna son su yi wa inda mutum bai dalilin su